Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Juma'a ɗaya ga watan Satumba. a babin rahotanni za a ji cewa har yanzu 'yan bindiga ba su ragarma 'yan jihar Niger na arewacin Najeriya ba. Ko bayan an kashe shi kuma aka ɗauki matan shi aka wuce da ita tana a hannunsu a yanzu haka. Kuma suka samu mutane kuɗi cewa ƙauyuka kaza sun sa mata za ta ba su naira kaza in ba haka ba za su bari su gyara kayan gonan su ba. Za kuma a ji cewa hukumomi a Najeriya na ƙoƙarin shirin tunkarar cutar corona bayan rikidewar da ta yi a sassan duniya. kamar kowace ranar juma'a da hantsi yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ba'azu ke gabatarwa amma yanzu a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya ga labaran duniyar mai karantawa hauwa sharif A jiya Alhamis ne shugaban Najeriya Bola Tinubu yake duba yiwuwar da Nijar bisa tsarin mulkin demokuraɗiyya irin wanda aka gudanar a Najeriya cikin watanni tara a ƙarshen shekara ta alif dari tara da casa'in. Ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta ƙaƙabawa Nijar takunkumi bayan da dakaru suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazum a wani juyin mulki ranar shida ga watan Yuli inda ƙungiyar ta yi barazanar ɗaukar matakin soja a matsayin mafita ta ƙarshe muddin tattaunawa ta gaza maido da mulkin farar hula. Cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya Alhamis kungiyar ta dage kan cewa tana son a maida bazum bisa kan iko. Sanarwar ta kara da cewa dole ne hukumomin soji a Niger su maido da dokar tsarin mulki a nan take ta sake maido da shugaba Muhammad Bazum. Sabbin shugabannin soji na Niger sun zurfafa aniyar su inda suka bayyana cewa suna buƙatar tsawon shekaru uku domin sake mai da ƙasa bisa turbar tsarin mulki suka kuma umarci 'yan sanda da su iza kiyar jakadan faransa daga ƙasar a yayin da dangantaka ke ƙara tsami tsakanin babbar abokiyarta a yakin da nijar ɗin ke yi da masu ikirarin jihadi a yammacin jiya alhamis ne ministan cikin gida na nijar ya sanar da dakatar da hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin duniya daga gudanar da ayyukansu a yankuna da sojoji ke gudanar da aiki sanarwar ba ta fayyace ko waɗanne yankuna wato dakatawar ta shafa ba amma ta ce an ɗauki matakin ne bisa dalilan tsaro. A yau Juma'a ne kamfanin Tesla ya fitar da motar da aka sake tsarin ta samfari na uku mai cin dogon zango a China da wasu kasuwanni da suka hada da Turai, yankin gabas ta tsakiya, Australia da Japan, lamarin da ya tilasta abokan hamayya da ake saran za su bayyana sabbin motoci masu amfani da lantarki a nan da 'yan kwanaki kaɗan. A ƙasar China wadda ke da kasuwar motoci mafi girma a duniya, sabon samfarin rukunin na uku na motocin sun zo da farashin farko na kasa da kashi sha biyu daga cikin ɗari da ya haura na samfarin baya wanda ciyarin take ƙasa-ƙasa wanda hakan ya karkata akalar farashin zuwa ƙasa lamarin da ya haifar da wani yakin tsaye da farashi tsakanin kamfanin tesla da abokiyar hamayarta a china kamfanin ev sabuwar motar a samfarin na uku da aka inganta ta ita ce sabuwar mota ta farko ko wadda kamfanin na tesla ya sake tsaranta tun bayan da ya kaddama da motar da tafi kowace kasuwa a duniya ta rukunin y a shekara ta 2020 kamfanin na tesla dai ya shirya fara kera wasu sabbin motoci na yayi a nan gaba a bana A mako mai zuwa ake sa ran mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta je Jakarta inda za ta gana da shugabannin kungiyoyin kasashen kudancin Asiya a babban taron da kasar Indonesia ke marabta a matsayinta na shugabar kungiyar mai barin gado da ke da mambobi goma. Za kuma ta halarci babban taron yankin gabashin Asiya da zai haɗa kungiyar kasashen yankin na kudancin Asiya da abokan hulɗa irin su Amurka, China, rasha Australia, India, Japan, New Zealand da Korea ta kudu. Kungiyar kasashen kasashen kudancin asiya da suka tsaya kan ka'idoji na masu dogaro da amincewa da murya ɗaya akan abin da ya shafi kudurorin nasu da kauce tsoma baki cikin al'amuran cikin gida na sauran kasashe waɗannan manufofi za su ci gaba da zama tsaurara da masu rauni wajen kula da al'amura da suka shafi yankin a taron na mako mai zuwa da ya hada da kaddamar da wato takaddama akan kogin kudancin china China dai ta ce tana da ikon mallaka akan mafi yawan ruwan da layin da ta faɗaɗa da ake ce ma Nine Dash Line da ya yi hannun riga da ikirarin mallaka da Taiwan ke yi da ƙasashe hudu mambobin ƙungiyar ƙasashen na yankin kudancin Asiya da suka haɗa da Vietnam, Philippines, Malaysia da Brunei. Tun a farkon watan Agusta shugaban Amurka Joe Biden da takwarorinsa na Japan da Koriya ta Kudu suka sha alwashin mai da martani da murya ɗaya ga duk wani rikici da ya shafi yankin inda a karon farko suka fito fili suka yi nuni da mummunan ɗabi'ar rasha a yankin ruwan a gaida hawa sharif kafin mu kawo maku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda 'yan bindiga ke ci gaba da gallazama 'yan jihar neja duk wada baza sojoji da aka yi bayan karkashe wasu sojojin da 'yan bindiga suka yi kwanan baya a jihar Mustapha Nasir tsari gare ka. A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da jefa ɗaruruwan mazauna yankunan karkara cikin yanayi na tashin hankali a sassa daban-daban na jihar Nijar Najeriya. 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da aukawa mazauna yankunan karkarar al'amarin da ke jefa jama'a barin ƙauyukansu zuwa manyan garuruwa da ke kusa da su domin neman tsira da rayukansu wannan wata mata ce da maharan suka hallaka mijinta a ƙauyen farin shingi da ke ƙaramar hukumar kwantagora ta ce 'yan bindigar bayan sun kashe mijin nata sun yi awon gaba da wasu mutanen a ciki har da abokiyar zamanta. sai suka shi bindiga sai ya halbi da ya halbi sai suka ji karan halbi sai suka shiga ciki suka kashe shi in ka shiga aikin shi ma wallahi tallahi abun tausayi ne cikin aikin gaskiya abun babu daɗi saboda lamarin sai a hankali kaga ta ɗali tudun magaji warin gida duka an watse babu barayin ma da suka yi halbi cewa suke yi ina maza da maza da sohi da sarki da kowa da kowa yana gudu sai dan sai ya waye kaga mutane suna wangana dawowa wangana da kamar hillani masu tashi a rayuwa ne wai yanzu mutane sun koma kamar dabba mataimakin shugaban karamar hukumar kwanta gora aliyu ibrahim makiga ya ce lamarin fa yana buƙatar agajin gaggawa a wannan yanki a je gida a ɗauki mutum a wuce da shi in ya gaddama ya ce bai zuwa a kashe shi nan faɗin shinge a kona ana ce mashi garba da bai an kai kusan awa guda ana rigima da shi ya je ya ce bai zuwa daga ƙarshe suka yi ta halbi shi ma yana ɗan bindigan shi ya halbi bai samu ɗauki cikin lokaci ba aka yi nasara a kan shi aka samu aka kashe shi Allah ya karbi shahadan shi kuma bayan an kashe shi kuma aka ɗauki matan shi aka wuce da ita tana a hannunsu a yanzu haka kuma suka sa ma mutane kuɗi cewan ƙauyuka kaza sun sa mata za ta ba su naira kaza in ba haka ba za su bari su gyara kayan su ba. Tun bayan hallaka sojojin Najeriya kimanin talatin a jihar Niger dai ake ganin shawagin sojojin Najeriya a sassa daban-daban na jihar Niger. Sai dai hakan bai hana waɗannan 'yan fashin daji ci gaba da aukawa mazauna yankunan karkarar ba. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana ƙoƙarin shawo kan lamarin. Kwamishiniyar labarai ta jihar Niger Hajiya Binta Mamman ta ce sun dukufa domin kawar da waɗannan mahara. Ba za mu huta ba a gwamnati dole ne mu ci gaba da yunkuri ganin cewa an samu sauki musamman akan maganar rashin tsaro rashin tsaro abu ne wanda ya damu kowa da kowa ba wai wasu al'umma ba ne kaɗan a yanzu dai fatar al'umma shine samun nasarar shawo kan wannan matsala a daidai wannan lokaci da kakar cire amfanin gona ke kawo jiki mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. To a gaida Mustapha yanzu kuma ga Hawa Shirif da kashi da biyu na labaran duniya. mummunar iska mai tafa da ruwa da aka yi wa lakabi da idaliya a yanzu ta fara tunkarar koma teku bayan barnarta da ta ambaliya ta haifar a daukacin yankin kudancin amurka a ranar laraba na idaliya ta afkawa yankin florida da gagarumar guguwa mai tafa da ruwa mai karfi kafin daga bisani ta sassauta ta saukar da ruwa mai karfi a ranar alhamis a jihohin carolina ta arewa da ta kudu a amurka hukumar kula da mummunar guguwa mai tafa da ruwa ta ƙasa amurka ta ruwaito samun ambaliyar ruwa a yankunan tekuna da ke kasa da koguna wato da ke kusa da koguna a arewacin Carolina inda ake sa ran iskar ruwan mai karfi daga yankin tsakiya ta matsa zuwa kogin Atlantika. wani hasashen yanayi ya nuna cewa mai yiwa ne idaliya ta tunkari yankin bamuda da iska mai karfi tafa da ruwa har zuwa ranar lahadi tsibiri da ko a ranar laraba sai da ya gamu da wata gagarumar guguwa mai tafa da ruwa wadda aka yi wa lakabi da franklin guguwar mai tafi da ruwa ta idaliya ta katse wutar lantarki ga mutane masu amfani da ita kusan dubu ɗari biyar a florida da makwabciyar ta georgia yayin da ambaliyar ruwa ta mamaye yankunan da ke kusa da kogi a florida da iska mai kafin gaske da ta watsu a yankin kudancin carolina A ranar Laraba ne sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya sanar da wato ya samar wa nashi muhimman batutuwa kan sabunta yarjejeniyar fitar da hatsi da Moscow ta fice daga cikinta a watan Yuli inda ta rika kai hare-hare akan tashar ruwan Ukraine da kayayyakin aikin gona. Antonio Guterres ya shaida manema labarai da ke ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a yayin taron manema labarai cewa batun yana kuma da nasaba da buƙatar maido da tattaunawa akan batun kogin Bahar Aswad gujarar ya ce a hannu ɗaya kuma muna da kwarar mafita game da damuwar da ake da ita na samun fitar da wato kaiwa ga abinci da takin zamani daga rasha zuwa kasuwannin duniya akan ingantaccen farashi bai dai ba da wani karin haske ba akan hakan ya dai ce tsare-tsaren sun duba damuwar da rasha ke da ita to sai dai duk da haka gutarar ya yi gargaɗin cewa wajibi ne a tabbatar da wanzuwar sake farfado da ƙoƙarin da ake yi ya ce ba zai yiwu mu rika tsalle-tsalle ba daga wani rikici zuwa wani ko wata yarjejeniya zuwa wata yarjejeniya ba. A gaida Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. inda za a ji cewa yayin da aka samu kwallar wani sabon nau'in cutar corona a wasu ƙasashen duniya hukumar kare yaduwar cututtuka ta najeriya ncdc ta ce hakan bai zama abun fargaba a ƙasar ba hasalima tana ɗaukar matakai Hawa Umar gare ki. Sauyin shekar na annobar cutar korona ya sa kasashe da dama ke kokarin daukar sabbin matakai wajen ba da kariya ga al'ummarsu idan aka yi la'akari da yadda cutar ta galabaitar da al'ummar duniya a bullarta a shekarun baya musamman abin da ya shafi rayukan jama'a tattalin arziki da tsaye da kasuwancin duniya. Hakan ya sa hukumomin lafiya a Najeriya suke sa ido don samar da kariya ga al'ummar ƙasar daga wannan shekara da cutar corona ta sauya. Kwararren likita a bangaren cututtuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu Mavo ya yi ƙarin bayani game da cutar da ma irin gaɓoɓin da take kamawa. Canje-canje da ake samu a kwayan halittu na yau da gobe wato har yanzu cuta ce da dai takan shafi gaɓoɓin shan iska daga ciki wato daga sama ko misali a ce daga hanci da kuma hanyoyin da suke suka kai ga ciki wato mashigar iska zuwa ciki da sauransu. Daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bulama Garba ya ce sabbin nau'ikan cutar na corona ba abin tada hankali ba ne tare da ba da shawari na ɗaukar matakan kariya. Akwai EG5 da kuma BA286. A ita EG5 an same ta a ƙasashe 51 a duniya wanda sun hada da ƙasashe ne da yawanci na Turai ba ta kullo dai Afirka ba yanzu. Amma kuma ita ita BA286 an same ta a ƙasashen da ba su da yawa wato wato akwai an same ta a america an same ta a ingila an same ta a denmark sannan kuma an same ta a south africa so wato ita ta bullo a Africa. to amma dai yadda dai masana suke faɗa mana a dukkan su biyun ba cutuka ne da za mu ta da hankalin mu a kansu ba an ba da shawarar da cewa na farko shine idan mutum da ya ji zazzabi ko ya ji dai alama dai a daga cikin wani awal alamomin da an faɗa shine ya tabbatar da cewa je an je an gwada shi a tabbatar da cewa ko corona ce ko ba corona bace sannan kuma na biyu shine mu tabbatar da cewa mun ɗauki rigakafi domin wani rigakafin da muke bayarwa cewa su yana yin yana magani ga dukkan nau'ika na na covid-19 dr bula magarba ya kuma kara da cewa rigakafi ba ta hana mutum samun cutar amma tana rage tasirin cutar a jikin dan adam eh, shi rigakafi da ake barwa baya hana kwayar cutar wato shigowa jikin mutum zai shigo jikin mutum amma abin da yake nuna shine kamar da duk rigakafi da ake barwa na kowane irin jinya shine yakan kawo sauki ba a ganin tasirin wato ita jinyar a jikin mutum muddin mutum ya dauki rigakafi sai ga mutum ya zo kawai ka dan samu dan zazzabin ka ko dan ciwon kanka na kwana ɗaya koma na ini ɗaya ya wuce sai ma ta ta wuce ba tare da cewa ka same ta ba so ɗaukar rigakafi baya hana cutar shigowa sai dai yakan hana cutar tasiri a jikin mutum har yanzu dai ana ganin cewa ba a murmure daga karayar tattalin arziki da annobar corona ta haddasa ba a baya gashi kuma ta ƙara kunno kai da sabon salo hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida hawa kafin mu ci gaba ga 'yan matan nijar Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. kowace shekara musamman ma da damuna kasar kamaru tana sake ruwa da madatsar ruwan lagdo da zimmar kare mummunar asara da ka iya biyo baya idan ba a yi hakan ba lamarin da ke jefa al'ummar najeriya mazauna gabar teku da manyan rafukan kasar shiga yanayin firgici sakamakon irin barnar da yake biyo baya na ambaliyar ruwa tun daga shekarar 2012 wakiliyar muryar amurka halima abdulrauf ta yi nazari a game da wannan lamari kuma ta hada mana rahoto a game da sakin ruwan madatsar lardo a bana mahukuntan najeriya ne sun sanar da cewa sakin ruwa daga madatsar lando da ke kasar kamaru ya zo ne kimanin kwanaki bakwai bayan da takwarorinsu na kasar suka riga sun buɗe madatsar ruwan lamarin da ake ganin sanarwar ya zo a ƙurarren lokaci kuma akwai illoli tattare da yin hakan tun dai 'yan najeriya musamman ma manoma da mazauna yankuna da ke kewaye da koguna suka fara tofa albarkacin bakin su a game da matakin da kasar kamaru ta ɗauka akasari ke cewa ba kyautawa kasar su ba inda manomi daga jihar bauchi baris Barista Haruna Yakubu ya ce. Gaskiya matsayin da ake yanzu mahukuntan kamar sun sake ruwa a dambin su kuma su sun san zai illa wa makwabcin su musamman Najeriya to tabbatacce ba su kyauta mana ba kuma sun saba ka'idan makwabtaka da kuma dokansu nasu na kasansu da ya ba su daman su sanar da makwabtan su kafin su sake a madatsar ruwan yanzu shiri ne namu da yadda za mu yi mu kare kanmu musamman gonakinmu da dabbobinmu da bamu makan musamman waɗanda suke zaune a hanyar da yake magudanar ruwa ko kogi ko wani rafi haka inda ruwa ake gudu inda kuma ake sa zaton wannan uwa. da suka suke zai malala zuwa wurin ya zama wajibi wa gwamnatin najeriya ta dauki mataki ba ma kawai ta sanar da mutane ba kamar yadda naji sun fara a'a a fara kwashe mutanen da ake jin zai musu illa dakta muhammad goje shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar yobe kuma ya bayyana cewa mu dai a jihar yobe bayanai ya nuna kuma experience namu ya nuna cewa yawanci irin wannan madatsar ruwan an bude abin mu yake kawo illar karshe kafin ruwan ya gangara ya tafkin cadi dan yanzu in an buɗe madatsun ruwan kare ba benue zai zagayo ta ƙananan hukumomi kamar guda hudu ko biyar ta yobe kuma ta nan yake kawo illa ma al'umma kafin ya zagaye ta fusari to shi ma haka bayan buɗe wannan madatsun ruwan yana sa su ruwan talawa na jigawa na gombe da sauran duk za su kara cika su ma zai ga sun buɗe kuma ya taho ta wurin mu ya illa wayannan ƙananan hukumi to shi yasa mai girma gwamna da aka ba sa wannan wasikan yake to duk da ma an masa bayanai na yamma da fari yake yanzu ya kamata a tara tashiwa duk wayannan garuruwa zagaya a faɗakar da kansu wanda za a tara su a tara su ko da ne da hukuma ne su koma matsuguni wanda ya fi amfani amma abin tausayi shine yawanci inda muka ga illan zai zo mutane su riga sun yi noma tun ba girbi aka yi ba kuma zai wahala ruwan nan zai zo kuma kara safan gonakin su a kara shiga cikin wani matsalolin fari wanda ba su muke fata ba kama yanzu dai mun yi magana da makarantun gwamnati wanda suke can ko da fita ɓaci za su ba mu wannan makarantun mu aje mutane a wurin kuma mun dan shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da sauransu don ko ta ɓaci a tallafa mutane. A wani bangare bangare kuma masani a fannin sha'anin alkinta muhalli kuma jigo a gidauniyar Green Habitat injiniya Sadiq Abubakar Gulma ya ce. Wannan buɗe madatsar ruwan labdo ake da kamerun wanda kowace shekara yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa idan ba canza abubuwan da ake yanzu ba. Na ɗaya dai cikin abubuwan da za a iya yi da sauƙi nan cikin garuruwan nan jihohin da ruwan na yake biyowa shine dama dai gari ba a yin shi sai an yi mai hanyar ruwa kowane gefen titi. So ya kamata a ce duk waɗanda ɗin nan an hita da al'umma an haɗa ƙarfi an kwashe bola da ƙasar da suka shiga waɗannan kwalakwalan na ruwan a zama an ba idan ruwan nan sun zo za su samu sauƙin wucewa idan sun gittu ta cikin gari na biyu kuma can ta yi shi riba benue in inda yake biyowa za a iya zuwa mu ma a gwamnatin najeriya mu je mu yi wata sabon madatsar ruwa wadda ko da an sako waɗannan ruwa mu ma lokacin da za su gangarowa madatsar ruwa da najeriya za ta gina ya zama duk ya tsayar da wannan ruwan da zai zo amma wannan ya ka babban na aiki ne wanda kila zai dan shekaru ana yin amma duk abin da ke yiwa ne kuma yana da kyau gwamnati ta ɗauki al'amura cikin hannuwanta ya zama ta je ta zauna da waɗannan mutanen garuruwan da suke zama kusa ko baki bakin waɗannan ruwa ya zama an je an sasanta da suna yadda za a yi a ga an canza musu waje. Duk ƙoƙarin ji ta bakin ofishin jakadancin Kamaru a Najeriya na ziyara da kuma aika wasiƙa akan matakin da mahukunta gwamnatin kasar suka dauka yayin hada wannan rahoton da ya ci tirha. Sauyin yanayi wani al'amari ne da kowa yake ji a jika a yanzu a duk faɗin duniya. Ko me ke haddasa wannan yanayi? Farfesa Adamu Idris Danko, shugaban jami'ar babu Ahmad da ke Kano, ya yi wa abokiyar aiki baraka bashir ƙarin haske a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi da kuma wasu abubuwan da ke haifar da shi. kamar yadda kusan a kodayaushe ake maganar sauyin yanayi abu ne yadda muke ganin canje-canje na yanayin duniya gaba daya na yanayin da ka saba ji da zama cewa an samu canji misali a ce mun saba ganin watannin rani wata kaza a ce an samu ko rani ya tsawaita ko kuma ya takaita ko kuma a'a yanayi ne na zafi da sanyi a ga watannin zafi sun karu ko kuma watannin zafi sun ragu kaga batu ne na sauyin yanayi wannan shine abin da ake ta magana a kai na batun yanayi ko babu abin da zai ke bayani a kai irin sauyin yanayi na zafi da na sanyi da ko kuma ruwa da rashin ruwa waɗanda su ne yawanci abin da ake magana a kai Shin kagaggen abu ne kuma me yake haddasa shi a duniya da ma'aikata? To idan aka yi zancen gaskiyar al'amari a batun sauyin yanayi abu ne da yake a bayyane. Domin abu ne da kusan a yanzu kusan kowa yana ji a jikinsa. Batun zafi da sanyi mun san da iyaka watanni nawa muke samun misali watannin zafi. Amma yanzu sai ka ga abin ya yadda da muka muka saba samu ko kuma misali mu kamar mu a nan Kano watanni nawa ake samu na damuna sai ka ga watannin da kila yanzu sun takaita. Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin a yau sai a biyo mu bashi cikin wani sabon shirin a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu. yanzu a madadin farfesa adamu idris tanko da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma halima abdulrauf da baraka bashir sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu take mana fatar alkhairi to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice A jiya Alhamis ne shugaban Najeriya Bola Tinubu yake duba yiwuwar maida Nijar bisa tsarin mulkin demokuraɗiyya irin wanda aka gudanar a Najeriya cikin watanni tara a ƙarshen shekara ta alif da dari tara casa'in Ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta ƙaƙabawa Nijar takunkumi bayan da dakaru suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazum a wani juyin mulki ranar shida ga watan Yuli inda ƙungiyar ta yi barazanar ɗaukar matakin soja a matsayin mafita ta ƙarshe muddin tattaunawa ta gaza maido da mulkin farar hula. Cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya Alhamis ƙungiyar ta dage kan cewa tana son a maida bazum bisa kan iko. Sanarwar ta kara da cewa dole ne hukumomin soji a Nijar su maido da dokar tsarin mulki a nan take A yau Juma'a ne kamfanin Tesla ya fitar da motar da aka sake tsarin ta samfari na uku mai cin dogon zango a China da wasu kasuwanni da suka hada da Turai, yankin gabas tsakiya, Australia da Japan, lamarin da ya tilasta abokan hamayya da ake saran za su bayyana sabbin motoci masu amfani da lantarki a nan da 'yan kwanaki kaɗan. A ƙasar China wadda ke da kasuwar motoci mafi girma a duniya, sabon samfarin rukunin na uku na motocin sun zo da farashin farko na kasa da kashi sha biyu daga cikin ɗari da ya haura na samfarin baya wadda tiyarin take ƙasa-ƙasa wanda hakan ya karkata akalar farashin zuwa ƙasa a mako mai zuwa ake sa mataimakiyar shugaban amurka kamala harris za ta je jakarta inda za ta gana da shugabannin kungiyoyin kasashen kudancin asiya a babban taron da kasar indonesia ke marabta a matsayinta na shugabar kungiyar mai barin gado da ke da mambobi goma za kuma ta halarci babban taron yankin gabashin asiya da zai haɗa ƙungiyar ƙasashen yankin na kudancin asiya da abokan hulɗa irin su amurka china rasha australia india japan new zealand da korea ta kudu ƙungiyar ƙasashen kudancin asiya da suka tsaya kan ƙa'idoji na masu dogaro da amincewa da murya ɗaya akan abin da ya shafi ƙudurorin nasu da kauce tsoma baki cikin al'amuran cikin gida na sauran ƙasashe waɗannan manufofi za su ci gaba da zama tsaurara da masu rauni wajen kula da al'amura da suka shafi yankin a taron na mako mai zuwa da ya hada da kaddamar da wato takaddama akan kogin kudancin china to masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hawa sharif wadda ta taya ni gabatarwa sai mu salaman abu da kuma injiniyanmu na yanzu Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasu